sai littafin zammu duniya ko Na shi kuma za mu tashi a ina ga menene shafi na 45 ko haka ne za mu tashi a hawanin duniya menene hawan eh rauni da wulakantuwa cewa wulakantaccen abu ne da duniya wulaƙantuwar duniya da rauninta ita ba komai ba ce ƙalar lahu ta'ala allah mai girma da ɗaukaka yana cewa innamal hayatun duniya la'ibun walau. rayuwar duniya ba komai ba ce face wasa da rudi aka aksaran nasi khasatan ashabul jahi wal mal mafiya yawan mutane musamman ma ma'abota dukiya da mukami da azzama duniya sun girmama duniya wa balagu fi ta'zimiha sun ma sun wuce gona da iri makadi da rawa wajen girmama duniyan nan wa qad gharrahum min ad-dunya mazahiraha al-khadda'a kuma abin da ya su dangane da wannan duniya wato zahirinta na fili abubuwan da muke ganin su a fili kyawawan gidaje mata da motoci da ababe na sha'awa da dukkan wani abin da zaran dan adam na san abin an gane ko wannan yasa nake zargin wannan abin da kan shi kawai sai ya dauke kun gani da ya fara lafiya lau amma kuma bari ne mu bar shi kawai Allah ya fi tunanin setin da ke wannan shine yake da dan matsala saka mutane sai suka rudu da wannan kamar yadda malam ya faɗa musamman ma su masu son duniya din wa mabahijaha albarraqa da abin da na ado da walkatawa kado yake da daukan ido an gane ko? na duniya dukkan su sun rudi mutane wa ma arafu haqiqataha alhalin ba su san haqiqanin duniyan ba ba su san haqiqanin ta ba irin kyawun dan maciji ne kashi ya burge ki da idan shi a gurin ban sha'awa amma kuma akwai matsala yace walau arafu hala halata alaihim inda a ce sun san duniyar wallahi da ta zama wulakantacca da ta zama komai ba a wurin su yace idan duniya wa ma fiha min hadhihi al-mazahir allati taslubu al-uqul domin ita duniya da wannan siffa da abin da ke cikinta tana ɗauke hankalin mutum wata harul uyun takan ja idanu wato takan sa gani ya kalla ya ƙara kallo ta burge shi wata mulkul qulub takan mallaki zuciya na dan adam ahwanu ala Allah azza wa jalla min janahi ba'uda mana yace duniya da take da wannan siffa a jan hankali da fitge zukata da mai da gannai zuwa gareta, ta wallahi wulakantacca ce a wurin Allah sama da ainihin wato fifike sauro wato ba ta da daraja a wurin Allah sama da fifike sauro malam ya ce fanzur ya abdullah ki duba ki gani ya ke baiwar Allah wa ya matalla ya ke baiwar Allah da ya kai bawan Allah ku kalli ila janahil ba'uda ku kalli zuwa ga fifiken sauro mana hal yusalu am yuhan eh shin wani abu ne wanda yake bada kariya da za a tsaya a kare shi koko yana wulakantaccen abu ne wanda ba a damuwa da shi ina fata an fahimta waya hannun ki a ina take waya ki tana hannun ki ko tana jakanki ko kin adana ta misali fata muna fahimta ko irin wannan abin ina kudin ki yake yana jakanki ko yana cikin ma'ajiya duk ba ala kai to irin wannan su ake ce mai yusufa abin da zaki cire shi yana da kirki adana ki taskace abinki amma yanzu zira Allah idan kika taje kanshin kanki lokacin da za a miki kitso dan kashin nan da yake makale a jikin ku me ake da shi kina cewa ne ki saka aljihu a kike masa a yarwa kike yohan sai da wani amfani kin ga tsare da kin tattauna kin tsake zaki a kike da sauran totuwar zubarwa kike yohan ina fata ana fahimta duk ba shi da wani amfani a wurinki ita wai abin da tambaya nan ne shin fiffiken sauro ana aje shi ne ko ko a abu ne wulakantacce da ba a bukatar sa shine tambayar da malam yake yi yace inna aqila minna mai hankali a cikin mu na halul bashar mu yan adam yace ya arifu hadal hawan wallahi ya san wulakantuwar wannan duniya ko ya san wulakantuwar wannan fiffike na sauro ba komai bane walakinnaha ma'arifatun ilmiyatun faqat sai dai kawai sani ne na ilimi kadai sani ne na ilimi mana a ilmance amma hakika da kowa ya sani ya ce ai annahu ya arifu hadhihi hakika ya san wannan hakika walakin fi hayatihi al amaliya amma ba sai dai a rayuwarsa ta yau da kullum tajilhu za ku ga mutunta ya harisu ala hadhihi dunya dunya ayyuma hirsin yana kokari dangane da ya ga ya tara wannan duniya hakikanin hirsi wato kuɗi an gane ko ya san fa duniya an ce bata kai fikin sauro ba wa yu'azzimuha ayyuma azimu. yana girmama mata girmamawa na hakika ina fata muna fahimta ana sha gaya muku cewa sauran nan da ake ta magana duk da wannan bayanan da aka yi ba abun banza bane Allah ya halicce shi to kallon girman muke yi sai muke ganin cewa wulakantacce ne har mu siyo magani mu tuke don kare cije mu ko ba haka ba amma duk da sa ita duniyar nan da adam da ke cikinta da girmanta da ke ciki ba ta ke fifice ɗaya na shi sauran ba a wurin Allah har shi ne abin da ake so a nuna miki har ma a wani hadisin an sa ce da darajar ta ya kai fifiken sauro kafiri ba zai samu ruwan sha ba dan babu yadda za a yi kafircewa Allah a duniyar da ta Allah ce kuma tana da daraja daidai fifiken sauro har ma ka zo ka ce ka samu ruwan sha ko abincin da za ka ci ka ita ba amma saboda ba ta da darajar ne shi sa sai kafiri ya fi musulmi ya fi shi komai ya fi shi jin daɗi kun gani lokacin da aka aka aka sanya wato sauro a harin mijiharin ac an gane ko abinda ake zuko girman abu aka zuko shi suka ce an zuko girmansa sau ɗari shida aka dinga matsayi shi ya fi ƙarshe ya gano cewa lallai sauro wata inda halitta ce da kawai malam sai dai ka sallama kawai da halittun Allah Allah madaukin sarki ya yi shi da ainihin wato kansa akwai idanu ɗari kan sauro wallahi ido ɗari a ya gani yana da zukata guda uku zuciya kwarai yana da zuciya ƙulbin markazi wa qalbun likulli kulli kowane fifikin sa guda daya akwai zuciya ainihin men zuciya shi ta zuciya jikin shi yana kuma da haƙora guda talatin na <laughs> eh a jikinsa yana da makalib yana da ambuba a jikinsa irin hos-hos ɗin nan yana da wukake guda shida na yanka jikinki da aunawa yana da da abin da yake test na jininki ma zai sha ko ba zai sha ba yana da abubuwa na takhdir sai ya miki allurar zafi kar ki ji zafi in ma zai shige ki in ya zo sauka fata ki tana da laushi akwai kafafun da zai sauka da su an gane ko kai ya zame idan ya zo sauka kafafun ki irin tamuji tamuji din nan ne akwai da zai sauka ba shi da wani matsala haka dai gashi na abubuwa iri iri bari za mu yi magana kan sauro ba yanzu ba tukunna sai wani satin da idan eh lokaci zai kure mana ku bari sai wani sati eh in ba aka ba lokacin sai ya tafi wani sati insha Allah in ban manta ba za mu yi magana kan sauro ana yake cewa fanzu biya abdullah wace mun karanta yace wa ma sun ad-dunya bi hadha al-ism ba a kira duniya da wannan suna ba a duniya da aka ce ce illali da na'atiha sai don wulakantuwarta da kuma kutuncin da gana'a ne tana ɗaukan abubuwa biyu wulakantuwar abu a ce haza amurin da ne ko haza sabon da ne wulaƙantacce ƙazantaccen abu an gane ko wa ne ha wulakantuwarta wa haɓarati ha da cewa ita ah, ba komai ce ba wa ƙarƙalar rabbul izzati ubangiji ta'ala na cewa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya fa ba komai bace ba face rudi ko kayan rudi ne an gane ko ko kayan jin dadi ne wanda yake mai rudi wa hadha tahqirun li amri dunya wannan kuwa kaskantar da al'amarin duniya ne wa tasbiri sha'aniha da kaskantar da lamarinta wa annaha dani'atun faliyatun za'ila ku kalli wannan magana kuma ita wulakantacca ce mai karewa ce gusassa ce za ta gushe a waye gari babu ita wa qad qala qatada malam yace imamu qatada yana cewa rahimahullah hiya mata'un masruka ita duniyar nan abin daɗi ne wanda ake barinsa, ba wani abu da zaka ɗauka daga duniya ka tafi da shi lahira aw shakatu wallahi alladhi la ilaha illa huwa an tadmahilla an ahliha yace wallahi na rantsi da Allah wanda babu abin butawa da gaskiya bisa cancanta sai shi wallahi tana dadda ta kare wa ma'abota fa khudhu min hadha al-mata'i ta'atillahi lisbatu a cikin wannan abu na jin dadin duniyar nan wallahi ku roki ku dibi ainihin wato yi wa Allah da'a kawai a cikin ta in za ku iya wala quwwata illa billah babu kuma wani karfi sai ga Allah subhanahu wata'ala wa qala azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yake cewa ulmata'ud dunya qalil ka gaya musu rayuwar duniya ya kadanci wa qala al-hasan Hassan al-basri Allah ya ji kansa rahama yake cewa rahimallahu abdan Allah ya ji kan mutumin da sahibaha ala hasabi zalika wanda ya sahibanci duniyar nan bisa yadda take cewa ita kaɗan ce ya san bi karewa ce ya san ba wata abu ce da zai damu kansa a kanta an gane ko ya ce wa duniya kullaha duniya fa ba komai bace gaba ɗayanta awwaluha wa akhiriha farkonta da ta. da ce illa ka rajulin nama na matin ce kamar mutum da ya kwanta bacci fara a fi manamihi ba ma hibbu sai ya ga a cikin baccin ga wasu abubuwan da yake so ya kwanta bacci a zanta ta yi kudi gaba kudi baya kudi ta kwanta ta ga motoci da gidaje ta ga kaza duk abin da yake burge ta kawai tana ta jin daɗin mafarkin a cikin mafarki ya ce kawai sun manta ba kawai sai kika farka daga bacci abinda da kika gani za ki gani ai wani mafarkin ba sai kin ji haushi aka kika tashi haka ne ko ba ga wani eh malam yace wa kad anshada ba'dhu wani mai hikima yayi waka yace wala khaira fid dunya liman lam yakul lahu min Allah fi daril maqami nasibu ce wallahi babu alkhairi ga duniyar nan ga duk wanda bai da rabo a gida matabbaci na a wurin Allah an gane ma'ana wala khaira fi dunya liman lam yakul lahu ay lam yakul lahu min Allah a wurin Allah fi daril maqam nasibu ay alladhi laysa lahu nasibun inda Allah fi daril maqam yace fa in ta'ajaba ad-dunya rijalan wa fa in ta'ajaba ad-dunya rijalan fa innaha mata'un qalilun waz-zawalu qarib idan har duniyar nan ta burge wasu mutane da abubuwan ta na jin dadi to kusa sani fa ita wani kayan ado ne kai wanda yake an an gane ko kuma wallahi gushewansa a kusa yake zai kare nan da nan ba zai je ko ina ba wa kazalika qala subhanahu wa ta'ala haka ubangiji ta'ala yake cewa wa mal duniya dunya illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba komai bace fa face wasa da rudi qala jalla wa ala Allah mai girma da daukaka yace fa ma mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya ba komai bace ba da lahira idan aka hada ta face yakka ina fata muna fahimta a duniya ya kaɗanci ya kaɗanci ya kaɗanci ina fata muna fahimta rayuwar duniya da kuke kallanta mun karanta a baya cewa kamar kisa ɗin yatsinki ɗaya a ruwan teku idan kika zaro hannunki ruwan da ya biyo hannunki daga jikin tekun nan shine rayuwar duniya sauran ragowar na cikin tekun kuma shine lahira wanne ya fi yawa na hannunki to kun ka yadda abun yake duk wannan rayuwar duniya haka take to haka kuma wani misali shi ma da aka bara dan tare da mu mu kuma halittu ɗan adam ɗaya je tuna mu a ce za ta tuna misalan ta aka bada wajen yawa kankanta na mu ‘yan adam ‘ya'yan annabi adam wajen yawan mu ba ku san hadisin ba da mu da da mu da ƴaƴan annabi adam waɗanda ake ce musu ya juju wa ma juju kuma hadisin kuma ta shi ko wato an sanar ake cewa ma baina qiyamis sa'ati khalqun akbar min ad-dajjal ko tsakanin al-qiyama tashin al-qiyama yadda yake a yanzu zuwa al qiyama ta tashi ce akwai halittu da suka fi dukkan girma suka sun kama hadisin nan cewa dujal babba ne shi ma to amma duk ake nufi da kalqun akbar min shi shine ya juje wa majuju kace kamar hadisin ya zo cewa kamar ka samu sa ne wannan sa din gaba ɗaya jikin shi baki kirin ne wuluk misali duk jikinsa sai kawai daidai kamar tafin hannunka kawai akwai dan fari haka a kewayen jikin shi wannan dan kewayen farin mu ne sauran yan adam duka sauran jikin sannan su ya juje ma juje haka suke ai sai kin dauka yan kadan ne dama mutanen da aka ce za su biyo kafiri kawai su kafiri kafin ya tashi ai mutane ba su san ya jujo ma ba ne, kila shi za su ke dauka cewa ko waɗansu mutane ne kaza kaza ai halittu ne kuma yan adam ne su ma a ba su ba ne, <laughs> Allah ya shirye da mu na'am Allah ya shirya da mu ya juju ma juju ba yan China ne. dan akwai wanda suke tawa ko su ne a bayan wannan katangar ta China ita ce wai sadda da da ne ba ita bace an gane ko domin yan China an san su waye a bayan wannan katangar yan China ne da kansu suke rayuwa kuma an sani ba su bane kana ci komai sai ka samu sai sun ci za su shanye ruwan teku ba suke shanye. kun gani za su zo ruwa kawai na ƙarshen su in yazo ce ai da ba akwai ruwa a wannan tekun ba da san na farkon sun shan shi ya zo kawai bai sa ko sidi bai samu ba a gani Allah ya shigar da mu za su zo za su zo kuma ki imani da abin suna suna takarta a wannan sanda din da annabi da kai zulkarnaini yayi an fahimta za su bula sai sun kusa sai dare yayi ce za su koma gida sai gobe za su ci gaba hadisi ce ne ai za su ce insha Allah ba har sai san da Allah ya nufi su buda za su ce ku koma gobe insha Allah za mu ci gaba kenan sai insha Allah su gan shi yana da yadda yake kuma yanzu haka abu da yake yanzu haka abu da yake tun abu na raye ya ce bala'i ya kunno wa duniya an buɗe kamar haka daidai kafar ya zujo ma zujo inda suke fasawa an buɗe musa ga suna hango kyallin duniya kenan kallon bayan kasa za su shigo za su ta yi amma ina za mu ci gaba gobe yana nan su ta yi su ta yi na ya ce wai lil arabi min sharrin qad Karam, ku gani hadisi ne ingantacce dama ya faɗa da kansa ya ce wa ja a wajen rabbi ja'alahu a wa kana wajen rabbi haka in lokaci zai fice ina fata muna fahimta Allah ne mafi sani Allah ne mai mafi sani turawa suna ta cewa sun yi bincike sun bi zagaye duniya ba su gano wurin ba suke za mu yadda da ƙwarari ne ko su za mu yadda da su to ba wanda ya sai ce ga gurin amma dai an fahimta amma kuma da na faɗa na ce Allah shi ne mafi sani na ji na saurari wani karatu na salihul mazamisi limamin masallacin kuba a yanzu a madina yake cewa bincike wanda yake kusan ba za ka ce ɗari bisa ɗari ba amma da kusan kashi casa'in da wani cikin ɗari na abin da ƙur'ani ya faɗa ya tabbata ne a wani wuri a ƙasar georgia ga wannan duwatsun guda biyu da yadda ƙur'ani ya siffanta kamar an sa dalmar an yi komai kuma har ya zuwa wannan lokacin su kansu ya kasa mukan da ya san da ke bayan wannan dutsen ba ta zuwa ba. to shi ma dai wallawa alam a kasar jojiya wai kayu shi ne kayu ba shi bane kayu shi ne kawai wannan shi ne ba shi ne imani ake so mu kawai mun yadda akwai su kuma za su zo su ma yan adam ne ba wai su mutane da suke lullubi da kunne ɗaya su fada ɗaya ba ko su kaza duk ƙarya ne wannan an fahimta da ce ta idan fuci ya ce a jujuwa ma jujuwa hun min kulle hadadi yan silon za su ta fitowa ne min kulle hadadi ina fata mun fahimta kar mu ruɗe da wani abu akan su kawai kuma su ma yan adam ne domin hadisi ya tabbata an salama ya ce ranar tashin alkiyama za a cewa annabi adam ka fito da karmamin wuta wanda za a tada wuta da cikin zuyaka. hankalin sahabban annabi ya tashi an gane ko kan wannan magana annabi adam ya ce wa mala'iku da ko murya da ta magana ya ce wane ne su waye karmamin wuta a cikin yayana sai aka ce masa akan dukkan mutum dubu ɗaya mutum 999 wuta su ne kama wuta ɗaya ne ɗan aljanna duk 999 wuta ɗaya aljanna to shi ne sai annabi ce ku kwantar da matsalinku. a cikinku akwai mutum ɗaya a cikin ku al'ummata, a cikin majuju wa majuju mutum dubu shi wani wayannan hadisan ire-iren su da shi ta yajuju wa majuju su ma 'yan adam ne ina fata muna fahimta ba maganar su muke a nan ba ina so ne ku gane yadda duniyar nan take ƙarshe malam yake cewa wa haka da duniya ayyuhal akhil muslim bi kulli ma tarahu fiha min zahabin, haka duniya take ya fi musulmi da abin da kake gani na zinarai a cikin ta wa fidda da azurfa wa qusur da manyan manyan palace palace wa kunuz da taska taska wa kullu ma madha min abin da ya a cikin duniya wa kullu ma sayati amma abin da zai zo nan gaba wanda ba ma san da shi ba yace hiya qalilatun wallahi an kadan ne kalilatun ɗan kaɗan ne hayyina to masu sauƙi ne ba wani abu ne haƙiratun shirme ne kawai ila shirye nan ya kamata mu duka za mu ji lokacin da zuwa abdulaziz bin marwan me ya faɗa ya aka yi ya aka yi Allah ta'ala ya samu na rayu